A jamhuriyar Nijar, gwamnatin kasar ta ba da umarnin dakatar da aikin zinariya a mahakar zinariya ta gargajiya da ke jihar Agadez. Hukumomin dai ba su bayyana dalilansu na daukar wannan mataki ba wanda suka ce na wucin gadi ne sai dai tuni matakin ya so haifar da muhawara bayan da wasu bayanai ke nuni da cewa mahukuntan kasar ta Nijar na shirin jinginar da mahakar zinariyar ce ga kamfanin sojojin haya na Wagner na kasar Rasha. Wakilinmu a ga zali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. A wata wasiƙa ce da ma'aikatar ma'adanai ta ƙasa ta rubuta kana ta aika wa gwamnan jihar Agadas. Ta ba shi umarnin ɗaukar wannan mataki na dakatar da aiki a mahaƙar zinariya ta gargajiya ta garin Cibarkatan na cikin jihar Agadas kusa da iyaka da Algeria. a wasikar ta ta ma'aikatar ma'adanan ƙasar ta Nijar ba ta yi wani bayani ba kan dalilanta na ɗaukar wannan mataki wanda amma ta ce na wucin gadi ne ba kuma tare da ta sanar da tsawon wa'adin nasa ba da yake tsokaci kan matakin Malam Ahmad Ogayya wani ɗan farar hula na cikin jihar ta Agadez cewa akwai buƙatar yin takatsantsan wajen ɗaukar wannan mataki domin kaucewa jefa al'ummar yankin a cikin mawuyacin hali. to in dai gwamnati ta mu sabuwa ta je tarihi amfani wannan zai talaucar da kasa sosai faske wannan ayyukan da ake yi canci barakatan ya rihe mu abubuwa da yawa Wannan matakin na zuwa ne a daidai lokacin da waɗansu bayanai waɗanda ba na hukuma ba ke cewa mahukuntan ƙasar ta Nijar na shirin mallaka wannan mahakar zinariya ga kamfanin Wagner a ƙarƙashin wata yarjejeniya da ɓangarorin guda biyu suka cimma a wata ganawar sirri da suka gudanar a birnin Bamako na ƙasar Mali a makon da ya gabata. Lamarin da Ahmed Wagayya ɗan fafutuka a jihar ta ya ce ba su lamunta da shi ba idan dai har ta tabbata gaskiya ne. Wagner muna jin labarin ta mu ganta ba Allah ya kiyaye da ita kuma Allah raba mu da ita. Wagner ta zo ta yi mi. Wagner muka gani cikin rezo sosiyo ana hallaka su na arewacin Mali za mu yadda mu ce su zasa sauran barkata su sare Nijar. to Allah ya kiyaye mu da wajen mu an fara fula wannan abun bai birge mu ba ba mu shi dadi ba ko kada muna kira ga shugaban kasa na CNSP kan mutane yan galgadi su galgada shi wata hanyar da bata da kyau mu dai ba mu so fi sabilillah mu arewa to sai dai malam Umar Kani wani ɗan jarida mai sharhi kan harkokin yau da kullum a Nijar ya ce babu ƙanshin gaskiya cikin wannan magana ta mallaka wannan mahakar zinariya ga ƙungiyar ta Wagner. Ni ina samani wannan duk kamar maganan mutane dai ne tunda har yanzu dai ga wannan taron da aka yi a Bamako ba mu samu cikakken menene wannan mahawarar na ta bada tunda kana ganin burkina faso ma lokacin da ta shiga cikin wannan matsaloli sun gani kamar wagner nan ba wani abu ta aiho mali ba na kirki da talfason ke su da kansu sun kiya don ka banga alama ba sojawanmu da sun yi wa'ancan sojawa experience za su ta su yi wata hulda da wagner tun da dai kaga amurkawa a halin suna nan nijar banga alama ba inda amurkawa suna nan kuma a kara ganin wagner kasashe biyu ne da ba su iya su haɗu wuri guda A shekara ta hudu ne dai aka gano wannan arzikin zinariya a garin Cibarkatan da waɗansu ƙauyuka na cikin yankin Jado na jihar ta Agadez. Kuma yanzu haka akwai mutane kimanin dubu ashirin da ƙasashe daban-daban na Afirka akasarin su 'yan Nijar musamman matasa waɗanda ke aikin haƙar zinariya a wannan cibiya ta Cibarkatan. Da ta arzita matasa da dama, wacce amma kuma ke fuskantar ƙalubalen tsaro lokaci zuwa lokaci. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga yamai a jamhuriyar Nijar. turga jamhuriyar Nijar da ke yammacin Afirka yanzu zamu karkata akala shirin zuwa kudancin Afirka inda a ƙasar Burundi majalisar dokokin ƙasar ta kaddamar da yin bincike akan wani tsari da ke yin amfani da ake yin amfani da shi wajen ƙididdige yawan ƙabilun Hutu da Tutsi wajen da adadin mutanen da za a ɗauka aiki a cikin sahun kowace kabila domin tabbatar da zaman lafiya. Abdurrahman Hassan ya haɗa mana rahoto a kan wannan batu. Nuna daidaito a tsakanin al'umma ta hanyar raba mukamai na aikin gwamnati ko wani matsayi ba tare da nuna bambanci ba wajen raba arzikin ƙasa ta nuna fifiko a kan wata ƙabila. Hakan shi yasa ƙasar Burundi ta samu zaman lafiya a tsakanin al'ummominta na tsawon lokaci. ƙasar ta burundi ta ƙaddamar da tsari a cikin ƙabilu